بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرهان كان كينا كل كم وقول قول فدار سلامة تغيفو يان gani koi ما igwa fa دين دا kagaba aga yabda ga danga matkayin o gabai igoji boy ega ko ngari e komite bo yang kanyang iga ibokchin wodin banda e mabai e go ga salan itikafo bon e salan haye kan ga halal bo kan ga itikafa amite in kuna haye kan yang si halal bo kan go ga itikafa amite kan dinnite agini wana itikafo hasara al khuruj min al masjid li ghairi hajatin amdan bo mu fattajin garera kammantin da dalili kulu haukate yambon yama yamo nigo itikafu nigo nijin garara kane nigo itikaf ni matun fata, to wone wo a gabar wani itikafu hasara zama itikafu mana ngati luzumul masjid boma mu dume jin garara irkoi gana yamma to din fatta haukate yambo kan da dalili haga bagwana ya a ga hasara a tabbata ra aisha ne hadisa kan muslim na filla kana la bai ta illa li hajati insan iko diya sallallahu alaihi sallam da bankin ga wundo nan akwai jingarai asifata jingarara ka koinga kwara kadai haikan tilasu da mizatarai wana muradu danga danga ŋaari di fura yang danga nyuma yang zama annabi wundo ŋanda jingara iga manu nga yadinga bomo fatta yang bon haga bome e, eh, wani itikafo hasara to yadin mwono haye kan yanga itikafo hasara alijima'u bomo koyni gorka sinoga ngamo itikafo Nga ngamu chini harai man ti zari zari wo wana sanno sino danga matkil gabai nga wo to gabe iko ne wala hunna wa antum akifuna fil masajid wa masillam bi ga fannu dai kan aron goga itikafi suko ni wanda ga lokaco kan ni go itikafun ga modin na wo wote bo wana me yani itikafu a hasara yaduno bo foyan ina tonton ine yadin mono bofone istimna kan forin dinga albautar halmani fatta ga an gamo aga itikafa sa wallahu alam wodin banda koi ne ta canta kanga itikafa hasara ngati al azmu ala il i'tikaf an ni hau kan ni na i'tikafo dumbu ba ni manfatta a gini i'tikafo hasara zamna anni hauno kan ni na i'tikafo hasa wane wonga ta hayi kan yanga i'tikafo hasara ya dinga ga tilasu aga wajibi mi bai ilma dumi ga ilma goida in masantan da annabi sallallahu alaihi wasallam bal annabi aga itikafu one day mo ga itikafu Irmaka wai bo kan gaba in gama itikaf in gama yalla aga halala sai na'am aga halal wai sai ama itikaf amma sharti yan gono amma tai itikafo dini manta ga can dika koi me gite yan gano amma a aga baka te yayi seno ikoi na senin ga gugure kai gana nan gamat kaga tele su alboy ga imo gana ya dinno wai bo imo aga tele imo ikoigana amaka kaga jingara kan raiga iti kafin nan da alborai shi ga nya maka shi nai charra alborai wana go wani wai borai wana go nganda alborai shi nyami charra jinano in kanta dinga baka iti kafin wai bara mahaki kan di kan ni kunya ni no fondo din kunya man ni no fondo ni shin da fondo ni ma iti kaf zama manti wajibi no din kunya ne ni shi jinga ni ga jinga din kunya ne ni mai hau ni ga mai hau zama ga tilasunu amma din kunya ne ni shi kai itikaf amani no fondo ni ga bondu ma sai, zaman ti wajibi no sunna no kan gwanda gabi ya bau su ne za dai kan annabi na te bai kunya ne ai shi mai ai shi itikaf ayo wallahi sai ganja ni ga tari a gin ganja zaman ti farilla no farilla no din kunya ne ni sate ba na sai newo inda nin fandai man tafo ai shi yadda zama irkoi gana yango nga bi sai ni gana yango irkoi gana yango nga no boga jilamantika amma hay ga te sunna wodi sai no annabi sallallahu alaihi wasallam ana aga harama asa halal wai bora sai amma me hau na fila wani kunyo gono kunyo gasede kunyo manano fondo kadai da kunyo nano fondo wato dinno ifo wato dinno aga ifo agame hawo dinte to yadin mono itikafu wodin banda go hayi kan yan ga itikafu hasara iyadatul marid wa shuhudul janaza yani zangai kuma zura yan bo mutun kane ni koi ka zangai kuma zure aga itikafu hasara yadin mono dabo fote kashi bo mane ni go ga koi te kashi yan wodo ngamo ifo ngamo aga itikafu. aga hasara yadinga mu bai ibada no ibada mo a shartai ga sunanai a agwandinga wajibai dai yanga himanda iko no hina ma duka itikafu te iko mata ikse iko mi wafa kandin dawo kaga ba ga yadda ga subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk